To a shirinmu na matasa da siyasa yau bakoncin wa muka samu. Suna na Aminu Muntari Malumfashi, Katsina State, Nigeria. To Malam Aminu, shin ana cikin wata kungiya ne ko wata jam'iyya ne ko kaka? To in an ce jam'iyya zan ce muna cikin jam'iyyar APC. Kuma kungiya muna tattare da kungiyoyi na siyasa iri-iri. A ƙarƙashin kungiya kuma muna tare da wata gagarumar kungiya tsohuwar kungiya wadda ta daɗe tana fafutuka don ganin nasarar janar muhammadu buhari ta tabbata ita ce buhari network for change wadda muka kara ma da next level da dama mutane sukan ce waɗanda suka yi fafatuka da shugaba muhammadu buhari lokacin da ya fara tasowa ya kamanta da su kai daga katsina ka fito shin haka wannan batu yake zan iya cewa akwai gyara gwargwadon hali dalili ko shine irin lokacin da muka yaƙi neman zaɓe tun na farko tun muna jam'iyyar anpp muka zo aka maida ta app daga app zuwa anpp zuwa cpc zuwa apc har nasara da allah ya bada ya samu akwai alkawuran da muka taho da shi wanda za mu tafi da matasa ko ce mu matasa wanda aka yi alkawarin za a tafi da mu mu ma ba da gudunmuwanmu a matsayinmu na maji gaba mm. so in na kalli wannan na kallo irin alkawuran da muka yi baya sai in ce akwai abubuwan da ya rage na a cika ba su kai ga cikuwa ba abin da muke ganin ya rage saboda in kin lura ai yanzu maja ce aka yi apc wanda ta kai ga nasarar da aka samu mm. yasa kin ga kowa ya taho amma a da muna jam'iyyar mu ta NPP muka yi takara iri-iri muka zo CPC nan ma muka yi takara iri-iri kuma mun samu nasarori da dama to amma a yanzu a wannan tafiya ta apc tafiya ce ta maja wadda ta haɗa jam'iyyu da dama iri ɗaya a wuri guda amin wuri gudan nan kin ga kowa ya zo da alkawura iri-iri kafin a cimma ma na maja so muna ganin wannan ta taimaka wajen dan tura matasa baya kaɗan amma muna da imanin cewa shugaban ƙasa yana sane da kowa kuma alkawuran da yake da shi na matasa mun ga alamun za a iya cika su amma ɗan jinkirin da muke ganin an samu ya biyo bayan haɗewa da aka yi da jam'iyyu kowa ya zo da halin shi da tarbiyyar shi iri daga gidan shi to eh, yanzu kenan ku kuna zaman jira ya yi muku alkawari ne ba mu da wani alkawari da za mu ce wai tsakaninmu da shugaban ƙasa na dangane da wata kwangila ko mukami ko a'a mu burin mu mu taya shi domin tunaninmu da nazarinmu ya zo iri ɗaya farko kafin da muka yadda muka shiga jam'iyyar shi muka haɗu muka yi jam'iyya iri guda muke tafiya irin tashi tunaninmu ne ya zo iri ɗaya irin duba da irin ƙudurin da yake da shi na taimako na tsamu najeriya daga halin da take ciki To a wancan lokaci matasa sun ɗan koka cewa idan aka zo rabon madafin iko akan manta da su ko kuwa akan ba waɗanda su a tunaninsu ba su cancanta ba saboda shekaru ya ja da wasu sauran abubuwa ya kake ganin wannan batun. To kamar abin da na gaya maki farko kenan cewa har ma fasantas na rarraba na bada na ganin yadda ake tafiyar da gwamnati irin yadda matasa suka koma baya aka dan ture su kuma karfin su bai kai na su jayayya ba dole dai ana nan ana ta biyayya domin asalin abin manufa ɗaya ce ƙudiri ɗaya ne ƙudirin ko shine ne fiddo daga halin da najeriya ta samu kanta daga ciki wanda shugabannin baya duk da an samu masu kokari amma dai shugabannin baya sun taka rawa wajen jefa najeriya halin da take ciki daga ciki da matasa rawar da matasa ya kamata su taka wajen hiddo najeriya daga matsayin da aka jefa ta daga ciki muke ganin kamar ba a basu wannan damar ingantatta cikakka ba shi da wannan ne muke ganin ya dace lokaci ya yi matasa kowane bangare su shigo da su samu damammakin da za su ci gaba da taka rawa don ganin su ma tun da su ne maje gaba nan gaba su ne za su zama manya. To dai kai ka gamsu da yadda shugaban Buhari yake naɗa-naɗansa da kuma yadda yake jan matasa. To, ba zan ce miki na gamsu ɗari bisa ɗari ba, mm. domin duk irin alkawuran da muka je tare da shi wurare-wurare daban-daban da muka yi ma al'ummar da muke sa ran za su mu goyon baya don cimma nasara mm. akwai ɗan saura wanda muke ganin lokaci zai yi wanda za a cika